Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd yan uwa ina muku fatan alkhairi ina fatan kowa yana lafiya. Karo na farko na taba shiga haraka wayan ga yara namu na Libya ko wani lokaci ina ganin kuna gudanar da abubuwa tsakanin wayanda suka dace da wanda ba su dace ba ni dai ban taba kula ba saboda eh, gani na ba komi bane ya kamata ka ce sai kayi magana a kai akwai abun da ya kamata kai magana kai magana wanda bai kamata ba ka nisanci kanka da shi domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul kalam ma qalla wa dalla mafi alkhairin mm, magana shine kada kai furuci bale ka je kuskure ko kuma magana da kai kawo ta kawo wani matsala to shi yasa ba na kula komi amma yau abin da yasa ne magana na hangi wata matsala da take shirin farawa eh na ga wannan da yayi bidiyon dan malam dan Najeriya ne da wayancan yaran biyu da yake magana kan su yan Niger Al-Amin da wani yaro shi ma Hamza da suke ta gardama ko in ce suke ta fada suna jayayya akan addini na farko su dukan su jahilai ne don ba wanda nake gani cewa mai ilimi ne ba su da wannan in ana zancen malamai wanda suke da ilimi da almajirai wanda suke da ilimi bai kamata a kawo ku cikin safu ba ko ba gaskiya ba to amma abin da ya kamata ku yi ku kanku adalci na farko can ma tushen najeriya da kuma can gida yadda da kwai malumma da duniya ta yarda su malumma ne mu da muka taso yau yau mun gani sama da shekara talatin da 35 ake wannan jayayya wace mafita kuka gani an samu kawai abu jayayya kawai ake kowa kamar da Allah faɗa kullu hizbun bima fari farihun kowane ɗan ƙungiya. kawai kungiyar shi ce ke alfahari da ita yana bata goyon baya ba wanda ke mahi yawancin su ba addini ake bawa kariya ba manuhohi ake bawa kariya to don haka ba ina ganin cewa mahi alheri gare ku shine da za ku fahimta wannan zaman kai eh, dan malam da ka kira a zo yi in ka ga da hali kada ku yi ta na shine kun san farkon zaman kun san abin da ya hada amma ba za ku iya yin control kin matsalan da za ta taso ba kun mance da cewa ba kasan ku kuke ba matsalan da za ta taso ba za ku iya control kinta ba don haka ga ganina mahi alkhairi shine ku nisanci wayannan abubuwa in za ku iya kashe wuta ku kashe wutan nan a barta tunda abin ga ko kun raba wayan gadayi wasu ba za su daina ba to kawai to assalamu alaikum warahmatullahi yan tiktok sako wanga zuwa ga lamin lamin shugaban matasa na kake ko shugaban zawara na kake kai inda baka gane bare ka san wanga ku shugaban wa kake baka da shugaban kowa dan ƙarya dan kuburin sassauke wa ka shaida da ku ka shaida ne da kyawu me ce uwar kana na rantsi da Allah iya zo ba da sako juma'a ga in ka zo na rantsi da Allah sadiyo in baka ci uwa ka shege nake ba ka shaida ni ba dai na wuni sa ta labu suna saka nan cikin giryana ba ka gane ko mu na masu cin uwa kana wallahi na kace dan bada in kace dan bada na Allah mu da libere ko libere ko wallahi dai kace na zaka ya ya to baka amma ban wannan kan zaka kace kana kana kwana da

don ubanka ko kuma ka ɗauka ka ba uwarka wannan mai saɗan toyi. Malamin da kake ji da shi ko kuma ubanka wace makaranta ya karatu ta yin izala ya karatu in dai ubanka makaranta ya izala to yaron zamani ne. Yan iska da kai da kuɗin naka na ce gatan uwa ko ka ɗauka ka ba ubanka ko uwarka. Shege ba ƙauye wawa banza kawai. haka kwanan ba zo nan da larabci rabar mine ne da ka sauke bidiyon nan ka ga da laraban ga za su kama ka ɗan iska su ciccira ka shaguwa waye ba ƙauyawa? na rince da Allah ka yarda daga harka Hamza yau ne malaman izala suke kahirtar da yan dariƙa ka a bisa sallah ka a tunamin su don ubanka suna kahirtar da mutane sai yanzu zaka zakuwa kama mutane magana abubuwan da malaman ku suke duniya ta san su da boko haram duniya ta san su baka gudun malamin ni nake wawa kuma jaki ga jaki nan kana ganin da ake cewa dabta jaki ai da shi kake shi yake wawa shi yake jaki ko can na gidan mai sa’ad da kwa. Eh, yanzu na kayan bulokin ka kabar gani na kwata-kwata. Kutuba bura ka ko kuma kai baka ba su <laughs> ba. Ni in yace mai kutu ba bura uban uba da san cewa. Ayo. <laughs> Ban huta ba. To su ba su iya haka na wai lafiya suke yi. In yayi istingifari in in bai ba mu tai haka nan shikenan. yo shiga izalan wani abu ne ni na izala abu dalilan da yasa na batta kuma wallahi ba zan taba iya yarda da ita ba dalili na zuwa uku ne biyu ne zuwa uku dalili kuwa na farko shine akan cewar iyayen manzan Allah suna wuta ba zan taba imani da wannan ba kuma bacin haka manzan Allah ba zai ceto ba kuma bayan haka manzan Allah mutum ne kama kuwa dan adam ne amma ba mutum bane irin kuwa kai ka san daga ganin wani kai kanka ka san yahi ka yahi uban uban kama to shine gaskiya al'amarin da ba zan taba yadda ba zan taba kuma yadda da kan abubuwan da suke faɗi ba hakika na shiga izala zuciya daya amma irin mayagun maganganun da suke faɗi ne na ji hankali bai ɗauka ko da ban da ilimi ban san abin da ya dace wallahi ba zan taba imani da irin abubuwan da suke faɗi ba shine gaskiya al'amari tsakani da Allah amma magana Allah akwai abubuwa wanda kurakurai manya-manya kuma wallahi in kana izala gani zaka kawai wanda bai yin ta jahili ne kawai shi bai san addini ba kuma ni haka na rika ɗauka sai naga kai akwai matsala halaka ce